akan Iraliya yaya mutum yana cikin sha'aninsa tsakani da Allah kawai zaki so ki da so min kai Sadangar zali ina zuwa ina zuwa. Sake ce ina zuwa sadangar ba sadangar garzali. Kai kalla kar ka min lalata. Ban gane ga mala. Sake na Za ka saki ko sai ranka. Wai sa ma bindiga. Sadan a ina zuwa sadangar garzali. wai ni ka kama ku kudin ka kama. Dukkan ku na ka. inna inna lillahi me nake wa alaikum salam ah shigo mana shigo shigo mana wa alaikum salam shigo wani da zuwa yawwa lallai alaikum eh na na zamani ka san shi ne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 Ah. yau kuma wani irin iko ne na Allah ne wannan irin lamarin kai da kake faman kullum ka rinka cewa a rinka sallama a rinka sallama ya haka yau kuma Raliya wai kuma faɗa zaki min kokoya na zubar da ruwa ya fi ya fi kwanan mukurkuri guda uku na gumi dole ki ganna haka ni ba na san dogon tambaye tambaye marasa amfani marasa fa'ida alhamdulillah ni kan wallah kullum a cikin godiyar Allah nake tunda zan ci zan sha kuma dadin naka ina da shi in dan uwanka ina da shi kai ma kamar kana da shi ne babu abin da zan ce wa Allah wallahi sai godiya dama kaga yayi ya zo dama eh, ya zo eh ya zo samani in Allah ya yarda yayi me zancen register ah. da zan je na yi ne saboda haka ya ce mini gwara in samu nan da nan in je in yi in Allah ya sa ana ina zuwa ina yin ta bi iznillahi ta'ala zan samu waraka kuma da wannan magana da ya gaya mani wace a wannan sirrin ne dan mutum da dan uwansa sai ka rinka min bincike aha rabiya ni fa bana san kuni ni bana san kumbiya kumbiya bana san a ringa min nuku nuku aiki ringa tura kai kamar jaba ta yi ta yi laifi bana san irin wannan abu a a to duk yadda aka yi baka da gaskiya in kana da gaskiya ba za ka rinka faɗar irin haka ba a'a Wani ni ba abin da zan cewa yaya wallahi sai godiyar Allah a wallahi kullum yaya in yazo zai dan taimaka mini to kaga ni ma yanzu da na riga na je na register nan shikenan alhamdulillah duk wanda yaje sai maganin nan ni ma da nawa sai da yanzu gilalin. rika cika ciki na da abinci mutum shi kuma nasa sai ya ta ajiyewa lallace ma tururuwa. <laughs> kasa gane wannan al'amarin naki aiki fa kike amma kin zo kin dasa tagumi kamar an aiko miki da manzon mutuwa ke har yanzu ba za ki gane inda gabas take da yamma take ba rayuwar nan fa ya kamata ki gane mijinki ne na zo zan fita ba Allah ya kiyaye bari amin addu'a samun sa'a to ai ba irin kuma zan ba irin ku bane ake wa addu'a cewa Allah ya kiyaye ba ai ba irin ku bane ba ni wani iri ne daban kenan eh ban gane ba hanci zaki tsige min ne sai dai hansai ko hansai hansai magana ta wuce a daina dawo da hannun agogo baya ba gwara in yanke hancin ba kowa ma ya huta kana wani magana wai wani ban maka ban ce maka a da lafiya ba irin ku ne ake wa addu'a ku je da a da lafiya hm, a sai dai in ce ka je can ka karata eh? Yau to me za a yi da namiji makaryaci? Me za a yi da namiji makaryaci? Ai daga lokacin da mace ta kama namiji da ƙarya, ai lamari ya lalace, ba ita ba ganin girmansa. Yanzu kina nufin girma na ya bare a wajen To da yana nan ne? Ai ya kwaranye. Kuma ko ya kwasu ba zai dawo daidai ba. Ina jaru. Eh. Ya kamata ki fahimci al'amuran nan. duk fa wasu abubuwa da suke kaiwa suna komowa ki kike sawa buri na duk wata gwaninta in miki in na fita waje duk ba fitakar da nake na in kawo gida cin hancin nan na sani haramun ne a aikin mu amma saboda in faranta miki tun ina lasa hancin nan ta kai ina dangwala sai da ta kai tsige shi ma nake gaba da in kawo in kawo miki sajan garza ne kinga wannan duk tsohon zance kike yi maganan nan do Allah tsakanin miji da mata sai Allah sirrinmu ne a bar maganan nan ni ba na son wani zance rika zuwa ni yafi kamata ke da ni fiye da kowa magana wani zo ya ga miki wata magana daga waje ko wata ta tsalle ko ta ce miki wani abu ki ji shi ki dinga ya da shi ta taso ba sirri na sirrin ki ne naki nawa ne kamar yadda nake adana miki naki <laughs> abin da nake so da ke yanzu tunda za a je kamfanin BF su nan a je a yi rajista mm. to da ni za mu je tare da ni da ke ni ma in je in yi duk wasu abubuwa da ya kamata ni ma na rika daura na line da ya kamata duk za mu ci gaba da yi mutane bayani din bayane bayane insha Allah da gaske wannan magana ko kuwa tunani kake ko kuwa zancen zuci ne to ai <laughs> wai alhaji jallo ne wai zai tafi wai zai je wai shi ba gurin wai rijista to a kasuwancin naka kuma fa a kasuwancin naka to me ma zaka da rijista ai rijista sai ni in ringa na ringa dan samu kai ko Allah ya riga ya baka kaki mai su ka fito wata nan sai dai su zama kasa da haka rayuwa take mutum ba zai ci ba ba zai sadaka ba ba zai bayar ba a gidansa ma azumi yace lalle ilalla eh, sai dai a dinga yin azumi ni ban taba ganin irin wannan masifa irin taka ba tunda nake a rayuwata ko a hikaya ban taba ji ba sai yanzu a gunka Allahu akbar kabira. Hmm. Wato ashe wannan ranar za ta zo. Yau Raliya ce ta sani a gaba take tuburbuda min bayanai kike ta zazzaga mu <laughs> gaba ɗaya yanzu wannan kunnen baki nake da shi sosai ba saboda wannan ihun da yake ba kaina. <laughs> To ai sai a je a wanke maka kunne ni ma na iya akwai sirinji sai in wanke maka ba sai ka je ka walar da kanka ba ka ce zaka ba da kuɗin wanke kunne ba. Wato rana zafi kenan ina kuna ko na da ban huta ba. <laughs> Ba komai. Ai ni abin ne ban ma. Bari in je daga waje. To yaushe za mu je a ah, wani irin daga waje? In kin gama balbalin bala'i ma je. Ah, a ai ba balbali ya za a yi maka balbali. <laughs> Allah na gode maka wai yau wai yau Alhaji Jallo ne wai zai ce wa muje wai a rajista. Mm. Shi ma wai iji duk irin arzikin da Allah ya yi maka sai ni saboda wannan ma sai an ce ai kake min ka sa min ido. Wai me yasa ma'aikatan gwamnati nan ne ba su da godiya Ubangiji daga an ce an yi announcing an kara albashi an ƙara albashi shikenan sai ka rasa me za ka kawo min in samu ka kawo in wadata ka wadata matarka a'a barin karo aure shine wannan sakamakon da za ka yi min na fahimta yanzu dai ke wannan ita ce matsalar ki ko in dai wannan ce jaru to ki sa a ranki an gama ba ni ba wata amata in dai da ke dama ai wutar da nake sha a cikin gida ita take sawa ina dan eh, leke-leken a waje idan kuma ka fita ba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 na ce magana nan ki cire ta daga ranki in dai ni ne magana aure ta zama tarihi ina da ke jaru ha ba jaru ta waje na da Allah dan sa kira mana hmm? <laughs> ya hmm? ya ba dan bar musa da Allah <laughs> eh masha Allah to zan fita ko ka tabbatar ka janye a tintini wannan ya zama tarihi yau kuma me za a samu kilishi ko tsire A gaskiya ba na da ke ke so ko baka gane ba a baki da matsala in ta kama wuta amma a can yau sai in yi operation <laughs> eh, ba matsala to amin sai na da a da lafiya Allah wayanka ka ƙi ka ɗauka. Me ke faruwa ne sai da lokacin biki ya gabato? Suwai! Suwai! Wane suna na kina faɗa haka? Sunan wa na kira haka? Suwai yanzu na cikin ce Alhaji Jallo. Wani Alhaji Jallon? Wani Alhaji Jallo kuma na Suwai kakkin munafince ni fito a mutum! Da wa kike magana? Zuwai. Yaushe kika dawo ne? Oh. Yaushe na dawo? To yanzu yanzu nan. Yanzu yanzu nan sanda na tsaya na ji kina munafinta ta. Ki fito a mutum. Ki gaya min. Wani Alhaji Jalla ne. Wani irin munafintan ki zan yi? Ba ni waya. Kawai da wani nake waya fa. Ta ina za ki zo ki ce daga wanki na munafince ki daman kin kira ni kin gaya min za ki dawo ne? Oh. Ba ki kira ni kin gaya min za ki dawo ba fa. Dan ma munafinci da kini bibi amma ina kika samu number alhaji jallan dan ni san ban da number sa wato na gama shiri na kan na hada shi cip cip kin zo ki warga tsamin ko na rantsi da girman Allah biki sama biki sama suwai ni zaki murabinta na rantsi da girman manzon Allah maganar nan ta ruce daga yau na rusa ka me haka kike yi wai wa ya gaya miki sunan alhaji jallo na kira da wani nike waya fa suwai alhaji jallo a cikin garin ya tsaya ki cinye baki. Alhaji Jallan har dubu nawa ne a cikin garin nan. Alhaji Jallan kwaya ɗaya ne. Ba zai yi ban tsara tsari na suwai ki lalata min ba. Dan munafunci da kyau kullo. Kin ga na samo dan mijina zan aure shi. Shi ne kika je kika fafe kanki ko? Kin kwashi kyau. Haka na bakki? Wato kin je gaga za ki lalata min shiri na ko? Ba haka na faɗin ki ba. Wannan munafuncin da kika kullo wallahi dole ki sauke shi. Ba ni wayar gasu. Ba ni. ba ni wallahi ya sani na baki ya sani na baki ba ga ya miki akai da shi nike waya to bari in ga da ki ba da waya da kake ba da waya na rantse da girman manzon Allah sai kin ban man kaya dan biki san a inda na ciyo shi ba banza kawai hmm, yau ni na ga ta kai na fa kai abun mamaki wallahi sani ni har kunya ma nake ji abin da muka riga yi wa almajirin gidan nan namu ashe ma za a iya samun maganin da zai warkar da ulsa gaba daya yanzu ta sanadiyar mutumin da muka riga ciwo mutunci gashi mahaifiyata ta warke sumul ba ta da damuwa komi duk wani abin da mutum yake ci ita ma tana ci to ai baka sani ba ni kaina ta sanadiyarsa na samu maganin hawan jini kakata yanzu ta warke wallahi yanzu har kunyar almajirin gidan kunnan nake ji ni kaina babanmu wallahi ba irin kudin da ba a kashe ba maganin da bai yi amfani da shi ba a kan ciwon sugansa amma bai samu lafiya ba sai da muka yi amfani da maganin bf suma kafin nan yanzu allah ya ba shi lafiya duk wani wahala ta kare to alhamdulillah ni abin da na ji daɗi a kai yadda al'umma suka gane cewa almajiri ɗaya yake da kowa kuma gashi almajiri yana taimako kuma ya taimaka ya ba al'umma gudunmawa to alhamdulahi ta wannan ne nake jin daɗi da farin ciki kuma babu abin da za mu ce wa ɗan tari sai dai Allah ya saka da alheri ya bar zumunci kuma ya ɗaukaka shi fiye da dama alhamdulillah wato na ji daɗi da yau Allah ya sa ku da kanku ke ban ɗan tari kaga da a ce tun farko a hankali a lalima muka tafi da ba ta kai mu ga haka ba mu almajirai wasu suke jifan mu da wasu da abin da wasu kalilan daga cikin mu suke aikata kaga ba duka aka tada ka zama ba kuma da a ce al'umma sun san muhimmancin almajiri a cikin su to na tabbata da an rike mu hannu duk biyu sosai da sosai an kasa fahimtar darajar almajiri a cikin al'umma haba dan Allah da ka bude gidan rediyo almajiri ka bi can layi almajiri kaza almajiri kaza amma an kasa gani an kasa faɗo alkhairin da almajiri ta tare da almajiri ko ina ka je a ce almajiri kuma almajirin nan mutum ne wanda Allah ya karrama shi mutum mai ilimin addini mai ilimin Qur'ani da hadisai haba haba kai yanzu ai ka amfana da dan mantari a ne ne mu ma nan mun wanne roman zaba. <laughs> ya ke ce a gidan nan rana batsar batsar. Baki sa ba zuwan man haka ba. Kin fi zuwa da yamma ko da daddare. To dama akwai lokaci da aka ware na zuwa. Ai ko da yaushe kai ne ya zuwa gurin mutum za ka iya. Tunda na san ba wani dogon fita kike yi ba. Shi yasa kika gane da ran mikiya. Sannan ki da zuwa. Yawwa. Ba shiga ciki mana. A'a aa ni ba zama ne ya kawo ni ba. Dama maganar naira saba'in din nan ce. Na ji shiru makataukin yi min matsala da ita shi yasa na biyo. ba ƙawata yanzu naira saba'in kullum ki dinga maganar ta to wallahi da da da yanzu ba ɗaya bane da da yanzu ba ɗaya bane fa wallahi yanzu na fi karfin naira saba'in in ji in gaya miki bari in je in ɗauko miki abai tsaya dawo ai ni sanda na baki kuɗi a lokacin a tsiye ki na baki Allah da annabi kika haɗa ni da shi kika san kuɗi To ba ki san dare dai Allah kan yi bature ba. Ah, ai din ga miki ko balarabe ne ba bature ba. Ni har yanzu da ke gani abu kabbal be na ki nake kallon ki. To wallahi tallahi yanzu ba da bane na fi karfin naira saba'in. Kawai ɗauko miki kayaki ne kawai a wuce gurin nan. A'a a'a ni yanzu kin gani? Nan kike gani? mijinki ne min alƙawari na ji shiru na ji babu ke babu shi kamar abin kamar malam ya ji shiruwa don haka na zo an ya tuwa wannan naira saba'in ɗin ta kage cikin gidan nan gaskiya da wani abun wallahi ba saba'in ta kage gidan nan ba to dai dangantaka ki da mijina a yo me ku dangantaka ta da shi dangantaka ta da shi ya ce mini zuwai zauna ki zaman ki kina zaune zan kai miki naira saba'in ni kuma na kafa na tsare ina zaman jiran naira saba'in. To a wace halakar? To billahi lazi bakin rijiya wallahi ba gurin wasan kawo ba da ke jin gaya miki mijina wallahi ya fi karfin ki wallahi ya fi karfin ki gidan nan <laughs> ai ba sai irin ki ba wallahi ba irin ki ba a kafin gidan nan ba. Raliya sunana Raliya sunana to sirrin boye ya kare dan yau ya fito fili. To menene ma ina shigo tsakar gidan nan? Ai daidai na gidan zauna in fasa in fasa na a nan gurin. Miƙe kafa in zauna. Zama a cikin gidan nan sai dai in ban yi niyya ba. Ke kira san zaki iya hana ni shigo a cikin gidan nan? Ah, eh to bisu ne bari dan Allah shi a shigo. Dan Allah shi ki zauna, shigo ki zauna. zauna wallahi gidan nan ina ya ki <laughs> jiraliya na so wannan tun kuɗa da kika yi akwai innoni na da gwagwanaye na da suka yi rakiya suna ranga da buɗa to bisimilla to me a gidan azumi ne zaki zo ki dankara babu abinci <laughs> ni ba talatin annabi ne in ji da kowan jiki da Allah ya bani shi ita an kwata ka shigo wallahi sai dai ki zama in ja miki kuɗin kuɗin guzuri raliya raliya ba halicce cikin gafarai ba salatin nan kullum yi wa annabi nake daidai mhm. yanda Allah ya zanyi bari in gaya miki azumi ai in da miji a hannuna Allah sarki azumi eh. a yi shi a ƙara maimaita shi a ƙara maimaita shi a dare uku mm. na shirya to bari ki ji dama dama gurin ki nazo da gurin mutum amma tun da kin tare ni da wannan maganar duk abin da yake tunani ko kika raya a cikin zuciyarki duk ɗaya ne ni ban hana ki ba kuma ban ce ki ce ba haka bane ba saurari sako. Sakon me zan saurara? Ah, Rabi ai ki ji komai ba. Ai ji sakon me zan saurara? Ki jira ranar guda. To an ina nan ina jira. ranar ni kuma ranar zan fita. Eh, Allah na gode maka Allah ya kawo wannan rana. Menene a ciki? Wannan ruwa ne me a cikin ido ba ruwa ba. Aya Rabiya. Ai ni ba na sha'awar da shigo tsakar gidan da ki fita. So nake mu buga. a tantance saboda haka na ai kira ma ba daya bace ba kira ba ɗaya kai kira Allah ya isa wallahi kira ba ɗaya bace ba kira dubi kira ki gani ke kira Allah ya isa he boron kunya wannan ke dan Allah boron kunya bo da Allah je wallahi ya jima Wai jira ki shigowa wallahi ki jira shigowa ta dole ki mutunci nake ji wallahi kin jira samu na ki zaki wa iskancin wallahi Música